daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. فمن muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni suno sonti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labaran duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta bayyana sabbin ci gaban da aka samu a tattaunawar da ake yi a birnin Roma. mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan harkokin siyasa ya bayyana cewa matsayin amurka a cikin ɗakin tattaunawa da iran ya bambanta da abin da suke shelantawa a waje kotun kolin kasar iraki ta yanke hukuncin kisa kan wani tsohon jami'in gwamnatin kasar kan laifin aikata kisa da kuma ɓoye gawakinsu yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ma'aikatar harkokin wajen iran ta bayyana sabbin ci gaban da aka samu a tattaunawar da ake yi a birnin roma kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya jaddada cewa ana gudanar da zagaye na biyar na tattaunawa ba na kai tsaye ba tsakanin tawagar amurka da na iran a cikin yanayi na kwarewa kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana a yau juma'a cewa tattaunawar tana gudana cikin ƙwarewa da kwanciyar hankali yana mai cewa abin da ake yadawa a kafafen yada labarai hasashe ne da bayi da tushe ko inganci kuma bayi da bambanci da shaci faɗi a yau juma'a da yamma ne aka fara shawarwarin da ba na kai tsaye ba karo na biyar tsakanin iran da amurka a hedkwatar wanzar da zaman lafiya ta masarautar oman da ke birnin roma mulkin kasar italiya ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci da manzan amurka na musamman steve witkoff ne suka jagoranci sharwarin na masarautar oman da masarautar oman ke shiga tsakani majiyoyin watsa labaran iran sun musanta da'awar cewa amurka ta buƙaci ziyarar cibiyoyin sojojin iran wasu majiyoyi masu tushe sun musanta ingancin da'awar jita-jita na baya-bayan nan game da buƙatar amurka na neman ziyartar cibiyoyin sojojin iran tare da bayyana su a matsayin maganganu marasa tushe a cewar kamfanin dillancin labarai na tasnim rahoton da ya shafi buƙatar amurka na ziyarar wuraren soji cibiyar makamashin nukiliya da kuma wuraren bincike na iran cikin makonni masu zuwa labarai ne marasa tushe balantana makama haka zalika majiyoyin sun musanta ikirarin da ake danganawa da ministan harkokin wajen iraki cewa ya yi kira ga iran da ta fice daga iraki suna masu jaddada cewa ba a taɓa gani ba a taɓa yin irin wannan kalamai ba tun da farko dai rahotanni sun yi da'awar cewa amurka ta buƙaci iran ta ba da damar kai ziyara tare da duba wuraren bincike na sojojin iran guda 31 da cibiyoyin makamashin nukiliya a cikin makonni masu zuwa. mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan harkokin siyasa ya bayyana cewa matsayin amurka a cikin ɗakin tattaunawa da iran ya bambanta da abin da suke shelantawa a waje majid takht rabanci mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan harkokin siyasa ya bayyana cewa kalamai da matsayar da jami'an amurka suka ɗauka a cikin ɗakin tattaunawa da iran suna shan bamban da a fili da abin da suke bayyana a bainar jama'a yana mai cewa wannan saɓani yana dakushe ƙwarin gwiwar ɓangaren iran da kuma yin barazana ga makomar shawarwarin a wata hira da yi da mujallar di spiegel ta jamus tak rawanci iya bayyana kin amincewa da iran ta yi da buƙatar samar da sifili na uranium da ake sarrafawa yana mai jaddada cewa inganta sinadarin uranium domin manufar zaman lafiya wani muhimmin bangare ne na shirin makamashin nukiliyar iran kuma wani haƙƙi ne da ba za a iya tattaunawa kansa ba yana mai jaddada cewa idan har amurka tana ce da batun dakatar da duk wani abu da ake yi na inganta sinadarin uranium to lallai tattaunawar da ake yi ba za ta kai ga gaci ba ya kara da cewa ta ce sinadarin uranium wani babban nasara ce ta ƙasa kuma iran ba za ta yi watsi da shi ba yana mai jaddada cewa har yanzu ba a sanya batun wa'adin kamar shekaru ashirin da biyar kan teburin tattaunawa ba masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran kotun kolin kasar iraki ta yanke hukuncin kisa kan wani tsohon jami'in gwamnatin kasar kan laifin aikata kisa da kuma ɓoye gawokinsu kotun kolin kasar iraki ta yanke hukuncin kisa a jiya alhamis kan wani tsohon jami'in gwamnatin kasar kan laifin aikata kisan gilla da kashe-kashe kan 'yan kasar da kuma ɓoye gawakinsu a manyan kabarurruka a cikin wata sanarwa da majalisar kolin ta shari'a ta ƙasar iraki ta fitar ta bayyana cewa kotun kolin manyan laifuka ta ƙasar iraki ta yanke hukuncin kisa kan ɗaya daga cikin jigajigan tsohuwar gwamnatin ƙasar hairallah hamba hamadi abdujaru bisa laifin aikata kisan gilla da aka yi wa mutane ɗari da da 198 daga yankin balat a shekara ta 1981 da kuma hannu a cikin aiwatar da hukuncin kisa kan 'yan ƙasar da kuma ɓoye gawakinsu a cikin manyan ƙabarruka sanarwar kotun kolin ta ƙara da cewa mai laifin ya taɓa riƙe mukamin darakta tsaro na ƙasar kuma ya riƙe mukamai da dama a wasu lardunan ƙasar kafin shekaru ta 2003 sanarwar ta kuma bayyana cewa wanda ake tuhumar ya shiga cikin kama jama'a da aiwatar da kashe-kashe kansu a gundumar balat bisa zarginsu da kasancewa 'yan jam'iyyar da'awa mai alaka da addinin musulunci baya ga gano manyan kabarruka da aka kashe jama'a lokacin shugabancinsa a larduna. Ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish ko kuma ISIS ta zargi shugaban gwamnatin ƙasar siriya aljulani da yin sujjada a ƙofar shiga wajen kafirai ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ko isis ta bayyana shugaban sabuwar gwamnatin siriya abu muhammad aljulani a matsayin azalimi wanda ya sayar da addininsa tare da yin sujjada a kofar shiga wajen kafirai ta yi kira ga 'yan ƙasashen waje da ke cikin jami'an tsaron siriya da su tuba su yi watsi da hidimar da suke yi wa azzalimi a cikin wani saƙo na addini a ƙoƙarinta na jan hankalin masu sauraranta waɗanda ta kira su da masu hijira saboda Allah ƙungiyar ta'addanci ta ISIS ta fitar da wani kira na farfaganda ga wasu 'yan ƙasashen waje da kuma sabbin hukumomin tsaro na gwamnatin Siriya. ƙungiyar ta da'ish ta yi kira ga 'yan ƙasashen waje da ke ƙasar siriya da su tuba su daina yi wa sabon shugaban gwamnatin siriya abu muhammad ajulani biyayya gami da hidima wanda ta bayyana shi a matsayin azalimi da ya sayar da addininsa tare da yin sujada a kofar shigar kafirai sakon ƙungiyar ta isis na ƙunshe da gargaɗi mai tsanani ga waɗanda ke ci gaba da aiki a cikin sabuwar gwamnatin siriya har ila yau saƙon ya haɗa da barazanar kai hare-haren soji da nuna kasancewar mambobinta da ta tura su zuwa ga yankunan karkara tare da yin barazanar mayar da martani ga duk wani matakin da aka ɗauka kansu ƙarshen labarun duniyan kenan. To da labaran da a gama shan labarun duniya yanzu za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokunsan san sannan duniyarmu a yau sannan don masu saurare ko kuma muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan shirin amurka akan shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza ta hanyar amfani da shigar da kayan agaji ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku bayan gushewar watanni 18 na tarayyar da amurka ta yi da 'yan sahiyoniya wajen kisan falasinawa a cikin kwanakin bayan nan amurka ta cire rigarta ta fata kura ta sanya wace ta ɗinka ta rigar tinkiya tana magana akan shigar da taimako da kayan agaji a yankin gaza jaridar financial times ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa shirin na amurka na shigar da kayan agaji gaza zai zama ƙarƙashin wata cibiya wacce aka bar wato saninta cikin duhu a ƙarƙashin kulawar 'yan mamaya da kuma 'yan ina da yaƙi da za su kasance masu tsaron waɗannan cibiyoyin jaridar ta ci gaba da cewa a halin yanzu da akwai 'yan ina da yaƙi da ake biya kuɗi sun riga sun isa falastinu da ke ƙarƙashin mamaya domin fara shirin aiwatar da wannan shirin na amurka jaridar ta kuma ci gaba da cewa cibiyar da za ta aiwatar da wannan shirin ita ce cibiyar ayyukan agaji ta gaza wacce aka yi wa rajista a ƙasar switzerland kuma raba kayan agaji ne a cikin yankunan da za su kasance a ƙarƙashin mamaya. Hakanan kuma da akwai ƙungiyoyin 'yan ina da yaƙi, in ji wannan jarida. irin waɗanda ake kula jejeniya da su a biya su kuɗi su yaƙi ko kuma su yi gadi da tsaro hakan yana nufin cewa babu wata rawa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kama a ce majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashinta kama Oruwa za su taka gashi kuwa abin da yake faruwa a gaza shine Iftila'i mafi girma a duniya wanda ɗan adam mai kirkira a ƙarƙashin wannan shirin wuraren bayar da kayan agaji ɗin duk za su kasance a kudancin gaza ne da zai sa falasɗinawa su baro arewacin yankin saboda su karbi mafi ƙarancin abin da suke da buƙatuwa da shi na rayuwa majalisar ɗinkin duniya tana cikin waɗanda suka fara fitowa suka nuna ƙin amincewa da wannan shirin tun lokacin da aka bijiro da magana a kansa tana mai cewa wani dodorido ne kawai kuma za a a fake da shi ne domin a aiwatar da siyasar tilasta wa inawa yin hijira. Cibiyar ta ce za a raba abinci wanda ya kai kwanuka miliyan 300 a cikin kwanaki 90. Kowane kwano ɗaya kuɗinsa shine dala ɗaya da santi talatin. a cikin wannan kuɗin da akwai albashin da za a biya 'yan ina da yaƙi da zai zama aikinsu shine su ba da kariya da tsaron waɗannan wuraren da za a raba abincin a cikinsu kamar yadda wannan jarida ta financial times ta ambata tare da cewa babu wata alama daga kasashen da an san su a duniya su ne suke bayar da taimako na ayyukan agaji irin wannan da wata tafitacce za ta ba da kuɗi alamar tambaya a nan ita ce ta Ina kudaden za a aiwatar da wannan shirin za su fito ana kuma sanyin amfani da fitattun mutane wajen aiwatar da shirin kamar tsohon shugaban shirin abinci na duniya wato world food program david beasley wanda ba da dadewa ba ya je gana da tony blair tsohon firaministan birtaniya a wurin manazarta da dama shirin ba wani abu ba ne da ya wuce mayar da ƙungiyoyin agaji na duniya da aka saba da su wanda suke da ƙwarewa wajen gudanar da ayyuka irin wannan a gefe saboda a shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza domin ta hanyar waɗancan ƙungiyoyin watakila zai yi wuya a iya aiwatar da dukkanin abin da ake son cimwa ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Bismillah rahmanir rahim masu sauraro yau juma'a biyu ga watan hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da 25 ga watan zulkida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 23 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1436 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa kimanin dubu ɗari ya fita daga madina zuwa makka don aikin hajji tun bayan hijirarsa daga makka zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yunkuri zuwa makka don ziyarar ɗakin kaba amma sau biyu kacal ya sami damar shiga birnin ya kuma yi umra da farko na biyu kuma ya nuna wa sahabbansa yadda za su aiwatar da aikin hajji wannan hajjin dai shine aikinsa na hajji na farko kuma na ƙarshe don haka ƙarshen hajjin ne ya nada ali da abi talib alaihissalam a matsayin magajinsa kuma wanda zai maye gurbinsa bayan wafatinsa a wani wuri da ake kira gadir hum tsakanin makka da jufa don haka ne ake kiran wannan hajjin da sunan hajjin bankwana bayan nada ali da abi talib a ranar sha takwas ga watan zulhajjin shekara ta goma bayan hijira da kuma wafatinsa kwanaki saba'in ne kacal. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 407 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan mayu shekara 618 miladiya wato a cikin farkon karni na 17 miladiya aka fara yaki tsakanin kiristoci a ƙasashen turai na tsawon shekaru 30 wani malamin kirista mai suna martin luther king ne ya gudanar da bincike ya kuma fidda abin da ya kira addinin kirista na gaskiya wanda annabi isa alaihissalam yake kai daga nan ya sami mabiya ya kuma bayyana tawaye ga masabar katolika wacce mafi yawan kiristoci a lokacin suke kai an gudanar da mafi yawan yaƙe-yaƙen ne a ƙasar jamus kuma da alamun harkokin siyasa na ƙasashen yankin sun yi tasiri wajen ruruta yaƙe-yaƙen misali shine ƙasashen faransa da denmark da kuma sweden duk suna goyon bayan masabar protestant a yayin da kasashen italiya da kuma ispaniya suke goyon bayan tsarika ko masabar katolika an kawo ƙarshen yaƙi-yaƙin ne a shekara ta 1648 miladiya bayan an rataba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu wacce ake kira westphalia sannan bayan an sami zaman lafiya ne aka fara samun mutane a kasashen turai tare da akidu na 'yan ƙasanci da kabilanci da kuma sauransu masu sauraro ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan mayun shekarar 1915 miladiya kasar italiya ta shiga yakin duniya na daya kuma shigar kasar italiya wannan yakin ya sauya al'amuran siyasa da dama a kasashen turai kafin haka dai ƙasar italiya ta ɗauki matsayin ɗan ba ruwanta a yakin ba ta goyon bayan kowanne daga cikin bangarorin da suke yaƙe-yaƙe ko kuma suke fafatawa a tsakanin su amma ba zata sai ta shelanta yaƙi a ranar 23 ga watan mayan shekarar 1915 miladiya sannan bayan wani lokaci ta shelanta yaƙi da daular usmani a ta lokacin sai dai duk tare da yawan asarorin da kasar italiya ta yi a yakin duniya na daya ta tashi hannu rabbana bata sami wata riba na a zo a gani ba duk da cewa ta tura sojoji kimani miliyan biyar da rabi sannan aka kashe kimani dubu bakwai daga cikinsu a wani bangaren kuma muna iya cewa ƙasar italiya wacce take cikin rundunar ƙawance a yakin runduna wacce daga ƙarshe ta sami nasara a yakin duniya na ɗaya amma italiya tana daga cikin ƙasashen da suka yi asara a cikinta masu sauraro ko kusancewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan mayan shekarar 1949 miladiya aka kafa kasar jamus ta yamma bayan yakin duniya na biyu tare da birnin bonn a matsayin babban birnin kasar kafin haka dai bayan faduwar gwamnatin hitler a jamus tare soviet wacce take daga cikin kawancin kasashen duniya wanda suka yaƙi sojojin jamus ƙarƙashin hitler ta shiga birnin berlin babban ƙasar jamus da farko sannan wasu ƙasashen kawance daga ƙasashen yamma wato amurka faransa da kuma ingila suka mamaye wani bangare na ƙasar ta jamus daga nan sai kasashen kawance suka fara jayayya tsakaninsu da tarayyar soviet kan irin tsarin siyasa da za a kafa a ƙasar jamus kasashen yamma dai suna son tsarin tsarin hujja a ƙasar yayin da tarayyar soviet kuma take son tsarin gurguzu wannan ya sa kasashen yamma suka kafa tsarin jari hujja a kasar jamus ta yamma da ke hannunsu mai babban birni a bonn daga nan sai tare soviet kuma ta kafa tsarin gurguzo a yankin jamus ta gabas da ta mamaye hatta birnin berlin na kasar jamus aka raba ta biyu a shekara 1961 inda gwamnatin tarayyar soviet ta gina katanga ta raba birnin daga nan sai kasashen yamma suka kafa kungiyar tsaro ta nato don fuskantar barazanar tarayyar soviet na lokacin sannan amurka ta ba wa jamus ta yamma kudade da dama wanda ya sa sabuwar gwamnatin jamus ta yamma ta sake ta da matsa tattalin arzikin jamus ta yamma jamus ta sake dunkulewa amma da ƙarshe ƙasar jamus ta sake dunkulewa a ranar 9 ga watan nuwamban shekarar 1989 miladiya. mu a yau.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 da yakin da take gudanarwa a zirin gaza na falastino da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugabannin kasashen faransa da birtaniya da kuma kanada sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka buƙaci mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila da su dakatar da kai farmakin da suke yi kan zirin gaza tare da yin barazanar ɗaukar matakan hukunta haramtacciyar ƙasar ta isra'ila matuƙar ta bin umarninsu wannan bayani dai ya samu karɓuwa daga fadar shugaban hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan tsinawa, da kuma ƙungiyar hamas amma firaminista ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi watsi da shi wannan dai ya zo daidai da gargaɗin da ƙasashen duniya suka yi na fuskantar bala'in jin ƙai da ke ƙara taɓarɓarewa a gaza sakamakon killace yankin da kuma yadda masifar yunwa ke ƙara ci gaba a yankin a wani sabon ci gaba na diflomasiyya shugabannin kasashen faransa burtaniya da kanada sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa suna kira ga gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila da ta dakatar da yakin da take yi na kisan ƙare dangi a zirin gaza tare da yin barazanar ɗaukan matakai na haƙiƙa da suka haɗa da tsaurara takunkumai idan har aka ci gaba da kai hare-hare na bama-bamai da hana gudanar da ayyukan jin ƙai sun kuma tabbatar da aniyarsu na fuskantar shirin haramtacciyar ƙasar isra'ila na faɗaɗa matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan gida a yankunan falasɗinawa da aka ƙara mamayewa hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falastinawa da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sun yi maraba da sanarwar haɗin gwiwar da shugabannin ƙasashen faransa burtaniya da kanada suka fitar hukumar falasinawa ta ɗauki wannan sanarwa da jajircewa da kuma dacewa da ƙudurorin halaccin ƙasa da ƙasa tana mai jaddada cewa tana wakiltar matsayin ƙasa da ƙasa da ke goyon bayan samar da ƙasashe biyu da kawo ƙarshen hare-haren wuce gona da iri da janye sojojin mamaya da ba da damar taimakon jin ƙai da kuma hana tilasta wa falasinawa yin gudun hijira babban sakataren kwamitin gudanar da kungiyar 'yanto palestino ta plo hussein alshek ya yaba da wannan sanarwa inda ya kira ga kasashen uku da su amince da kasar palestino domin cimma matsaya mai inganci da adalci ana ta bangaren kungiyar hamas ta tabbatar da cewa sanarwar ta nuna rashin amincewa da manufofin gwamnatin mamayar isra'ila na kakaba masifar yunwa da aiwatar da kisan kare dangi kan falastinawa inda ta buƙaci da a mayar da wannan matsayi zuwa matakai na zahiri na dakatar da kai hare-hare da kuma ɗorawa shugabannin mamaya alhakin aikata laifukan yaƙi saɓanin haka firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu netanyahu ya soki sanarwar yana mai bayyana ta a matsayin babban kyauta ga harin ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 yayin da yake kiyaye sharuɗan kawo ƙarshen yakin da suka hada da kwance ɗamarin 'yan gwagwarmaya da korar shugabanninta daga gaza da kuma sakin fursunonin isra'ila da suke tsare a hannun 'yan gwagwarmaya yayin da ministan kuɗi na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bazalil smotrich mai tsananin ra'ayi ya yi barazanar ci gaba da ƙaƙaba yunwa da lalata abin da ya rage a gaza tare da raba al'ummarta da muhallinsu waɗannan al'amura dai na zuwa ne a daidai lokacin da ministocin harkokin wajen ƙasashen duniya 22 suka yi allah wadai da sabon salon raba kayan agaji da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi inda suka buƙaci a kai musu ɗauki cikin gaggawa ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ba tare da sanya siyasa ba a wani abin da ke nuni da zurfin rikicin jin kai ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya bayyana cewa tirela tara na kayan agaji ne suka shiga yankin daga cikin manyan motoci dubu da hudu da aka nema a cikin kwanaki tamanin na killace yankin kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce an bawa manyan motoci tara izinin shiga ta mashigar kerim shalom amma wannan adadi ɗigo ne a cikin teku idan aka kwatanta da buƙatar jama'ar gaza na gaggawa kuma dole ne a ba da agaji da yawa a nata bangaren kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi gargaɗin cewa ba da damar kai wani bangare na agaji yayin da tashe-tashen bama-bamai suke ƙara tsananta wani yunkuri ne na wanke kisan gilla da ake yi a gaza inda ta yi kira da a kawo ƙarshen yakin nan take tare da ɗage shingen killace yankin da aka yi shugabannin kasashen birtaniya da faransa da kuma kanada sun jaddada yin barazana ga gwamnatin mamayar isra'ila idan har ta ci gaba da kai hare-hare kan yankin zirin gaza shugabannin kasashen uku a sanarwar da suka fitar a wannan mako sun jaddada cewa ba za a yi ƙasa a gwiwa ba yayin da gwamnatin Netanyahu ke ci gaba da waɗannan munanan ayyuka a Gaza kuma sun sha alwashin ɗaukan mataki kan haramtacce ƙasar Isra'ila tare da ƙaƙaba mata takunkumai. Sanarwar shugabannin ta jaddada cewa suna matuƙar adawa da faɗaɗa ayyukan sojojin gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila a Gaza, in ji shugabannin a cikin wata sanarwa da suka buga a shafin yanar gizon gwamnatin Birtaniya. matsalolin jin kai a gaza ba za a iya jurewa ba kuma sanarwar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayar da cewa za ta ba da dama ga shigar da abinci zuwa cikin gaza bai wadatar ba sanarwar ta kara da cewa suna kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta dakatar da ayyukan soji da take yi a zirin gaza sannan ta ba da damar shigar da kayan agaji cikin gaggawa tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da an dawo da isar da kayayyakin agaji bisa ka'idojin jin kai a cikin sanarwar da shugabannin suka fitar sun ce hakan da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi ga fararen hula ba abu ne da za a amince da shi ba kuma ya zama saɓawa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa a cikin sanarwar nasu sun yi allah wadai da abin da suka bayyana a matsayin harshen kyama da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke amfani da su a baya-bayan nan suna masu jaddada cewa Tilasta wa mutane yin gudun hijira na dindindin ya zama saɓawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa tun da farko a ranar litinin shugabannin tarayyar turai da firaministan birtaniya keir starmer suka yi kakkausar suka ga gwamnatin haramtacce kasar isra'ila kan ayyukan da take yi a zirin gaza inda suka bayyana lamarin a matsayin maras kyau shugaban majalisar tarayyar turai antonio costa ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta dakatar da ayyukan soji da take yi ya kuma yi kira ga kungiyar hamas da ta gaggauta sakin dukkanin fursunonin da suka rage a hannunta ya kuma jaddada cewa samar da zaman lafiya mai ɗorewa shine kafa ƙasashe biyu da za su rayu kafaɗa kafaɗa da juna a matsayin mafita mai kyau shugaban hukumar tarayyar turai ursula bo dolayen ta yi na'am da kalaman costa tare da jaddada matsayin kungiyar tarayyar turai tana mai cewa sun gamsu cewa mafita ɗaya tilo ita ce samar da ƙasashe biyu ta kuma jaddada cewa bai kamata a rika siyasantar da tallafin jin ƙai ga fararen hula ba stama ta ce halin da ake ciki a gaza yana da matukar haɗari ba za a amince da shi ba kuma ba za a iya jurewa ba ta kara da cewa ana tattaunawa a matakin shugaban kasa domin samar da mafita shugabannin sun amsa tambayar ne a wani taron manema labarai da aka yi a birnin london game da ko za a iya bayyana halin da ake ciki a gaza a matsayin kisan kare dangi bayanin nasu ya zo ne bayan da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya tabbatar da cewa gwamnatinsa na neman cikakken iko a yankin gabar tekun jordan mutane ukun sun sanar da cewa za su ci gaba da yin aiki tare da hukumar palestino da ƙawayen yankin da haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka domin cimma matsaya kan shirye-shiryen makomar gaza bisa shirin larabawa. shugabannin uku sun kammala bayanin nasu da jaddada cewa sun himmatu wajen amincewa da kasar falastinu a matsayin wata gudumawar da za ta kai ga cimma matsaya guda biyu kuma a shirye suke su haɗa kai domin cimma wannan bori. a gefe guda kuma ministan harkokin wajen faransa ya yi kira da a sake yin nazari kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin tarayyar turai da haramtacciyar ƙasar isra'ila ganin yadda sojojin mamaya ke ci gaba da aiwatar da kisan ƙare dangi kan al'ummar zirin gaza da kuma hana shigar da kayan agaji cikin yankin bayan kasashen spain da ireland a baya nazilama ta yi kira da a gudanar da bincike cikin gaggawa kan ko hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kaiwa gaza ya saba wa yarjeniyoyin kasuwanci da suka rattaba hannu da kungiyar tarayyar turai wanda suka hada da tanade-tanade da suka shafi haƙƙin bil'adama yarjejeniyar kungiyar tarayyar turai da haramtacciyar kasar isra'ila ta fara aiki a watan yunin shekara ta 2000 wanda ya bai wa haramtacciyar kasar isra'ila damammaki masu yawa a kasuwar turai ciniki tsakanin bangarorin biyu ya kai na kuɗi euro biliyan 46.8 a shekara ta 2022 abinda ya sa kungiyar tarayyar turai ta zama babbar abokiyar cinikayyar haramtacciyar kasar isra'ila ministan harkokin wajen faransa jean noel barot ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin faransa na inta cewa ya kamata a sake duba yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin tarayyar turai da haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa la'akari da matsayin gwamnatin isra'ila kan gaza barot ya bayyana yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da kai har-haren wuce gona da iri kan zirin gaza da dakile ayyukan jin ƙai a matsayin abin da ba za a amince da shi ba yana mai jaddada cewa har-haren da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa babban hari ne na cin mutunci da cin zarafin bil'adama wanda hakan ya saba wa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ya saba wa tsarin tsaron haramtacce ƙasar isra'ila wanda faransa ta sadaukar da kanta domin waɗanda suka janyo ruwa su ruwa kan doka ya kara da cewa ba za su iya yin watsi da wahalhalun da al'ummar gaza suke ciki ba yana mai cewa suna goyon bayan shawarar da netherlands ta gabatar na sake duba yarjejeniyar kungiyar ya ce yarjejeniyar ta kunshi bangare na siyasa da kasuwanci wanda haramtacciyar kasar isra'ila da tarayyar turai ba za su amfana da kawo ƙarshen su ba amma yanayin fararen hula a gaza na tabbatar da ci gaba akan wannan batu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 don haka amurka ta daina maganar banza akan wannan batu amurka da iran dai na tattaunawa game da shirin nukiliyar iran na zaman lafiya to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan radin jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja memba amaryar matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da wannan tattaunawa da ake ta neman sulhu akan nukile kasar jamhuriyar musulunci ta Iran da suke da Amerika to mu mun san abin da ba zai taba yiwa ce an samu fahimtar juna bane ba. Sabida hakikanin gaskiya idan ka amsa sunanka na cikakken musulmi mai biyayya a dokoki irin na musulunci to babu yadda za a yi ka samu fahimtar juna tsakaninka da wani kafiri a duniya saboda makiyinka ne makiyinka ne ɗari bisa ɗari su kuma makiya addinin musulunci ne to ka ko ba za taɓa samun jituwa ko haɗin kai ko kuma a ce an samu daidaito a tsakani ba ba zai yiwu ba dukkanin waɗanda wata ƙasa da kake ganin ta samu fahimtar juna tsakaninta da amerika wallahi sun matallahi an samu nafunci a musulunci amma ba za a taɓa samun fahimtar juna ba kuma haƙorin da suke kuma da yunƙurin da suke na mulkushe iran in allah da na gaba ya yi gaba kuma ba za su taɓa samun nasara a akan jamhuriyar musulunci ta iran ba da allah ya hukunci sauran ƙasashenmu na musulmai sun farda munafunci da ƙin jinin musulunci sun cusa musulunci a rayuwarsu to da yanayin yadda iran ta kasance dodo a gare su to su ma sauran ƙasashenmu na musulmai haka za su zama gagarbado a ga amerika da isra'ila da sauran Kafuran duniya to amma ya aka samu akasi to jamhuriyar musulunci kan tafi karfin su insha Allah Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya maraɗin jamhuriyar Nijar da fatan kuna jiran mu radio Iran haka ne bisa kan tattaunawa tsakanin Iran da Amerika bisa kan nukiliya na zaman lahiya. ni na mala adam da an ce iran ni sai ma rasa inda za na kamo tarihin saboda na san iran kowa ce ce sama da shekara hamsin na san iran kowa ce ce game da cikin karatun da nake yi eh, in ka diba mai sanya rayu rayuwa ta duniya ba goyon bayan iran mai sanya rayu rayuwa ta duniya wallahi sai ka gan shi tsaye-tsayen daga cikin musulunci in ko ka ce rayuwa za ka irin ta duniya to baka goyon bayan iran kuma musuluncin ka ce babu shi ba akwai shi mai rauni ne gaskiya mai suna wani wani hadisi washi la'ihi to kaga da amerika da iran ba za a shirwa ba don haka in ba bara gurbin miyagun mutane ba aka samu ha abadan lillahi ga allah ma ne ya faɗi Mm, Allah ne ya sauran malamai masu karatu man cewa suke da wannan ni ne Rabi da malam adam sarki aiki na ƙasa baki dai a ƙarshe dai tsakanin iran da amurka ba za ta shura ba salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne mai sauraron ku a yau da kullun jibrin bako banga da ke jihar Bauchin, Najeriya. Ra'ayina a yau game da yanayin kera makamashin nukiliya na ƙasar Iran ai wannan ba wani abu ne wadda Amerikan ta ya dama ko kuma ta ba wa Amerikan izini ba. Domin su a sanin mu cewa ƙirƙiran ƙasa ce mai ɗimbin tarihi wadda ba ta iya masartuwa ba so bangaren addinin musulunci ma so ita yanzu kamar america in da ta wani abu ya ta zo ta nemi shawarwarin wasu kasashen sannan su ba ta izini ko su ba ta dama ta yi ta kira abin da ranta yake so ga gaskiya ne a ra'ayina ra'ayina ne shine batun kera makamashin kera makamin nukiliya na iran ina goyon bayan ta ɗari bisa ɗari domin kowace ƙasa takan kera makami don ta kare kanta daga shirin abokan gabata ko wannan ina goyon bayan ƙasar iran ɗari bisa ɗari akan wannan na kera makamin nukiliya ubangiji allah taimake shi allah ba shi sa'a allah taimake al'ummar musulmai baki ɗaya allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmai da kare kafirci da kafirai domin ita kasar amerikan kasa ce wacce ta yi kaurin suna wajen makirci da iya a tsakanin kasashen duniya baki daya to saboda haka ra'ayina na ne shine bai kamata ma ta tsaya ta saurare ta ba yawa ni ne mai sauran ku a yau da kullum jibirin bako banga da ke jihar bauchin najeriya na fata da fata lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Iran da ke birnin Tehran kuna magana da Halilu Musa daga maradin Allah tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'i na tsakanin dambarwar ta taso Amerika da Iran dangane da sarrafa uranium da take yi a kan makamin nukiliya. Wannan duka abin da ya kawo cece kuci tsakanin su har ake tacce na ce ka faɗi faɗin faɗa ba komai bane daga rashin haɗin kan musulunci ku dubi in ka kalli yadda trump ya je saudiya irin tarbar da aka mashi ya je qatar irin tarbar da aka mashi ya je dubai irin tarbar da aka mashi kuma in ka dubi ɗaya wannan ɓangaren wannan hannun ka dubi irin yadda ake kashe balasinawa sai kan kai ɗaure ka kasa gane wai wanga abin wani ma ake nufi da wannan duniyan ma musulmi ne suke ne da kansu sai abin ya ɗaure maka kai don haka a takaice ran abin da take yi gaskiya tana kyautawa ta kyauta kuma muna goyon bayanta kuma ko su karan kansu saudiya kin da qatar da wannan munafikin erdogan na turkiya domin munafiki ne duk ba da gaske bane su iran ita ce kawai take yin abin da take da gaske ne take amma su dukkanin su daukacin kasashen laraba galiban su munafikai ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen sana biyu a da musulunci da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yamma lokal gamna Najeriya. nigeria nan ba daga muryar matasan lahiyar afirka babu shakka magana da shugaban juyin juya halin musulunci na kasar iran ya yi tabbas muna goyon bayan haka saboda idan muka yi la'akari da cewa kasar american kasar zalunci ce munafuka kasa ce wadda ba ta son ci gaban musulunci ko kaɗan saboda haka gaba dai gaba dai shugaban juyin juya halin ƙasar iran sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria memba daga muryar matasan lahiyar afirka Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran ne magana sifir isaka wanda kira babban salmai malamin makaranta da magaram jamhuriyar ne wani magana ta Ayatollah Ali Saida Khamenei ina gani wannan ita ce babban magana wadda gwamnatin Iran ya kamata ta zamana a kan. domin kuwa wani zama da amerika na tantamnawa akan nukiliya iran da wani menene duka zama ne wanda na tabbata karshen shi ko da in ka ga ya cimma zama to an cuce iran domin kuma wannan kasashe da kuke ganin duniya da suka mallaki makaman nukiliya ba su da wani manuwa ta a zo a gani akan tantamna su da kasar iran ko wani abu in haka ne to duk kasashen duniya mana su warware makaman nukiliya nasu a zamna lahiya ko a zamna kan baka don me za a ce Iran ita kadai ba za ta yi ba makaman nukiliya don kare talaka ta daga sarta saboda haka wannan magana ta ayatollah ina gani ita ce magana muhimmiya wanda tun farkon har ma ita ce kamata a can Iran tana aiki da ita ba tsaya tana sauraron kasashen masu almundahana ba na duniya wanda ba sa son musulunci da musulmai har tana bata makanta lokaci a kansu assalamu alaikum mai magana sagir isa kawai da kira babban sanuya da magana mutum kore nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan da musulunci jamhuriyar ta Iran. Eh, suna na Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka Rishin Jihar da Magarin Wasan Barka ina maka barka da wannan lokaci. Eh maganar gaskiya wannan maganar da jagoran juyin juyin halin kasar Iran ya yi Ayatollah Alhamdulillah. Eh wannan maganar tashi gaskiya ce. Eh, kuma mu ma al'ummar kasashen Afirka musamman kasashen musulmi muna goyon bayan shi. saboda wannan matakin da kasar amurka take so ta dauka eh, take so a tattauna in wannan eh, wata makarkashiya ce take shiryawa eh, in kuka nura kasar iran kasa ce mai karfi da makamai wanda duk da ma bata makamin kare danki amma kasa ce wadda take da makamai wanda take tadawa kasashen irin su amurka irin su isra'ila hankali to shi yasa shugaban kasar amurka donald trump ya dage da sai an tattauna don kawo karshen sarrafa iraniyan eh, musu da suke yi eh, kuma zargi ne suke yi na cewa iran tana so ta kera makamin nukiliya eh, mu dai yanzu abin da ya kamata mu yi ta addu'ar allah ya dora musulmi kan wannan allah ya dora musulmi kan wannan yahudawan da kafiran wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon musulunci jamhuriyar Tehran mai magana Suleiman Alhaji Buhari mai wata labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka a reshen jihar da makaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa gidan radiyon jihar musulunci Tehran. mai magana samu na suke dan mutan limanci birnin jihar Nijar a unguwar limanci gidan da yarda Allah alhamdulillah san barka ina maka fata daga dangace da wannan dama da ka bada ta ra'ayoyi daga bakin masu shi da izinin Allah. To alhamdulahi eh, wannan shugaba na Iran ina ƙara jaddada addu'a tare da roƙon Allah subhanahu Allah kala bashi kariya Allah kala bashi kariya kuma haka ake so domin duk mutum mai inci kai ya yarda wani banza da wahi ya shiga tsakanin shi da yancin shi ko tsakanin shi da Allah wannan shugaban iran abin da ya ɗauki mataki tur da allah wadai da manohin amerika na yi eh, maraba da abin da ya yi kuma na goyi bayan saboda dukkan mutum mai inci in ka ga ya bar incin shi ya koma hannun wadatacce ya yi asara to daga eh, ayatul kuma ayatul layi allah ƙara tsare shi allah ƙara mai jagoranci kuma allah ƙara mai ƙarfin gwiwa haka ake so kamar ni ne yanzu misali ina da inci na saboda wata bukata ta wani mutum a wani inci ya hana ni dama ta ai asarar ta mana yawa in je gaban Allah na in biya bukatar ta in gaban Allah sha kashi a ayatul lahi muna goyon baka 100 bisa dubu Allah sha ni. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika to mu mun san haɗin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma ba za a taɓa samun daidaito ba saboda da zarar ka ga musulmi in dai an sunan shi musulmi kaga ya samu daidaito tsakanin gan shi da kafiri to wallahi ya kauce wa ainihin shari'a ta Allah da annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci a ta Iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ci ya nasara a kanta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabanninmu na ƙasar iran kamar da allah ya ba su dama kuma ba su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani ƙere-ƙere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya ta koma ƙarƙashin addinin musulunci gaba ɗaya da fatan jamhuriyar musulunci allah ya ƙara ɗaukaka allah ya ƙara ɗaukaka ibrahim ya wanke hula a garin mai a kimba jihar naija assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka Atko, gidan rediyon musulunci na iran ni ne na mai sauraron ku a yaushe jibrin bako banga da ke jihar Bauchin najeriya a game da maudu'in da ake tattaunawa na ra'ayinmu ne. ni dai sha ni dai ra'ayina a nan ne kada iran ta kuskura ta amincewa amerikan game da ƙudurin da ta yi niyya saboda lallai shi ga yahudi da ka gan shi akwai daushe maƙin musulunci ne domin duk shawarar da mai yahudi zai baka lallai ka ce ka ɗauka ka yi amfani ita ta kuwa kwabar ka ta ruwa saboda haka ni kira da zan yi anan ga shugaban ƙasar iran shine allah ubangiji ya taimake shi ya kuma sake jaddada ƙudurinsa na wannan niyya da ya yi kuma lallai ita ƙasar america wato ƙasa ce wacce ta zama kamar kanwa gami duk inda ake cuɗanyawa to tana nan kuma duk inda ta sa baki zaka samu an allahu ya za zaka samu ƙarhinta ba alkhairi ba ne. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba jihar Neja memba amurya matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da sulhu ko tattaunawa game da ainihin jagoran musuluncin mu na duniya na jamhuriyar musulunci ta Iran yake yi da ainihin gwamnatin Amerika domin mun san haɗin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan kuma ba za a taɓa samun daidaito ba. Saboda da zarar ka ga musulmi in dai ansa sunan shi musulmi kaga ya samu daidaito tsakanin shi shi da kafiri to wallahi ya kauce wa ainihin shari'a ta Allah da annabi kuma mun san jamhuriyar musulunci a ta Iran a halin yanzu a duk duniya dai babu wata ƙasa ta wani kafiri ko wani munafiki wanda zai ce yayi nasara akan ta mu dai abin da muke roƙon ainihin shugabannin mu na ƙasar Iran kamar yadda Allah ya ba su dama kuma ba su ƙarfi da lokaci to su dage su zage dantse game da ainihin dukkanin wani kere-kere na abun makami na kome ma domin su mallake mana duniya ta koma ƙarƙashin addinin musulunci gaba ɗaya da fatan jamhuriyar musulunci Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara ɗaukaka Ibrahim ya wanke muna a garin Maiduguri a da jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baiwa Hausa. domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku daga farko kuna tare da umaru musa mamba na masu kira da sauraron yankin yamai eh, wannan maudu'i da kun aza yana da mahimmanci kwarai amma iran kat ta sake kat ta sake waɗannan masu jajayen kunnen su yaudare ta dan ba yahude ba abin yarda na ba kas sai sake ta yaudare su Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci akan kahirci Allah ya taimaka Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci akan kahirci Ubangiji Allah ya kumyata su Allah ya kumyata su da masu goyon bayan su duka Ubangiji Allah ya kumyata su Allah ya tona musu asiri Allah ya ƙara tona musu asiri ya ƙara bazzara su Allah ya bishe su iska To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan ga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka agars da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.